بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكة مسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan marike na ranar asabar 28 ga watan Nuwamba miladiya 2020 Allah ya haɗa mu a wannan gari na Miliyaku a yankin Goronyo Local Government, Kebbi Sokoto State, Nigeria. Anna hamun je kibi mu dawo To ga mu Sokoto. Na'am, Sokoto State, Nigeria, africa duniyar mu ta yau. Miliyaku wannan zuwa ba shine zuwa na farko ba. wannan shine zuwa na biyu kuma da yarda Allah ba shi ne na ƙarshe ba domin sunan ina jin kanshi-kanshin fulatanci ciki kaman mili kaman yawa ya kuko yauwa mili dai kowa ya sa abin da mili da fulatanci malamai su riga sun muna wa'azi a wannan gari na miliyaku tun daga malami na farko da muka tarar yana wa'azi a wannan gari yana yiwa wannan gari yake ko kuma makoci wannan gari ne ban sani ba amma mun tarar da shi yana wa'azi tun bayan la'asar don mun iso nan waton ana gab da za a yi la'asar kuma nan muka yi la'asar to kuma mun tarar da malami na wa'azi Allah saka masa da alkhairi bayan ya sauka malam habi malam khidir kenan marina ya muna wa'azi Allah biya su da aljanna firdausi mai a ba gare shi shine a shek malam hamisu fakon ede shi ma ya lema muna wa'azi ya gangara ya je sokoto muna fatar mu tarar da shi lafiya a sokoton yana karewa sai kuma aka jawo ɗaya daga cikin malamanmu malam mustafa ya yi wa'azi Allah saka masa da alkhairi shi ma yana karewa sai aka jawo babban malami likitan mahaukata da ƙyan bidiya har da masu hankali Dr. Aliyu Adamu Allah saka da alkhairi ya muna wa'azi mun sha larabci mun sha turanci mun sha ƙur'ani mun sha hadisi yana ƙarewa aka jawo Malam Usman Yahuza ɗan matashi ga ƙur'ani ga hadisi ga boko yana katun veterinary a nan gaba zai kammala digiri ɗinsa Usman Dan Hudu University Allah saka masa da alkhairi yana karewa sai aka jawo babban sakatari na wannan makaranta gaba ɗaya sahibul kowa sahibul aqida sahibul tauhidi sahibul tajwid sahibul nahawi ashak malan usman turita malan shehu turita mu muna girmama wannan suna na shehu domin idan aka ce shehu to yana nuhin wato usmanu a kasar nan da an ce shehu to usmanu kenan to Allah saka mai da alkhairi yanzu yanzu ya takaita gaskiyar magana ko da awa bi muka bashi ba isa sai ba isa tai za su ba amma dai alhamdulillah ya samu kusan minti 40 Allah saka masa da alkhairi dan uwa a wannan haduwar tamu ta yau ina so in karanta muna wata kasida daga cikin kasidojin Abdullahi dan Fodiyo kuma Abdullahi dan Fodiyo kamar yadda kuka sani shakeki ne ga Usmanu dan Fodiyo kuma na hannun daman Usmanu dan Fodiyo kuma wanda ya karatu a hannun Usman dan Fodiyo kuma a duk inda Usman dan Fodiyo ya sa kafa a wajen jihadi da ɗaga sunnar manzon Allah to tare da Abdullahi akaji sun je zamfara sun yi da'awa domin irin da'awar da Shehu Usman ya kafa irin wannan da'awar da kuka ga muna yi a hali yanzu ce da'awa ce ta shiga lungu da sako ƙauye da ƙauye birni da ƙauye wannan shine abin da Usman ɗan Fudu ya yi ya yi a cikin birni yi a cikin ƙauye ya je zamfara ya yayo kusan shekara biyu yana da'awa don ba irin wannan fitar da muka zuwa mu yi kwana biyu ba da ƙin da ƙin. shi in ya tafi shekara yake zuwa shekara biyu ya je zamfara ya yo shekara biyu ya dawo ya je kebi ya yi kusan shekara ɗaya da watanni ya dawo yana dawo a kabawa suka biyo shi suka zo suka yi mu baya daga can sai mu baya suka sake biyo shi a nan kuma suka ce yana suna bukata ya sake komawa kuma ya sake komawa bayan ya dawo sai abdullahi gundu sai ya hangi wata matsala wannan matsala ita ce mafi yawa kumandojin yaƙi na Usmanu dan Fodiyo Fulani ne mafi yawa masu da'awa cikin tafiyarsa Fulani ne amma sai ya hango cewa lokacin da ake wannan da'awar sauran kabilu suna dawowa suna karɓar wannan addini suna karɓar sunna daga Shehu Usmanu dan Fodiyo suna kama ma Usmanu dan Fodiyo wajen yada sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai ya hangi Fulani ƴan uwansa suna ja daga baya wannan ta bata ma Abdullahi gundu rayuwa ya gaba gobir ya zo ya kama ba kame ya zo ya kama ba bazanfare ya kama amma su fulanin lattibe un kambe gonu hulbe lattibe un kambe non goni bandirabe shehu usmanu dan fodiyo amma be fita gada gada wannan ya bata masa rai yace idan akwai wani wanda ya kamata ya amfana da da'awar Usmanu dan Fodiyo to fulani ya kamata su fara amfana kan wani ya amfana amma ga sauran kabilu sun zo suna amfana su kuma suna ja da baya sai ya tashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka aiko shi sai aka samu matsala ƴan uwansa Allah ya fara cewa ka je ka kira وأنذر على رمى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوا يوانك نكوس وأذي ashe idan an ka ce manzo Allah ya wacan uwa ne na kusa wa'azi ba laifi ne ba idan usman dan Fodi ko Abdullahi dan Fodi yake zai je ya wacan uwa ne na kusa gare shi wa'azi domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ayin ta sauko a wajensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tattara mutane ya tattara mutane Makka manya manya duka ya tattara yace ya kaabu ibn Lu'ay ya bani Ka'ab ibn Lu'ay anqizu anfusakum minan nar ya ku bani Ka'ab ya Lu'ay ku je ku samu kanku daga wuta wallahi ka ku ce wai ku ƙyan uwana ne ku je ku fadare mu addini wallahi ban iya samu ku daga wuta yace ya bani murra ibn kab anqidhu anfusakum minan nar ya ku bani murra ibn kab kuma ku je ku samu kanku daga wuta ya bani Shamsi, ku je ku samu kanku daga wuta ya bani abdimanafi ku je ku samu kanku daga wuta ya bani ya bani hashim ku samu kanku daga wuta ya bani abdul muttalibi an anfusakum minan nar ku samu kanku daga wuta yace kai magana ta kare ya bin ta muhammadin sallallahu alaihi wa sallama na nafsaki minan nari ya ke Fadima diyar annabi Muhammadu ke ma ki samu kanki daga wuta wallahi la uguni ankum min Allah shai'a? wallahi ba na iya wadatar muku da komai kasancewa ta annabi Allah in ba ku bi ni ba ba ku bi sunnata ba ba ku bi alkur'ani ba wallahi Allah zai babbaka ku a ran tashin kiyama wuta ba abin da zai iya yi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yau wai an samu wani wai shi sufi ne wai ya fito yana cewa we in ka bi ɗariƙarsa ran tashin kiyama da an je to yana da katanya riga wadda da katon aljihu kuma kowane aljihu yana ɗaukar mutum dubu saba'in ita ma rigar kanta tana da aljihu dubu saba'in kuma za a yi mayawa dubu saba'in kuma ana kaiwa aljanna kuma duk Allah bai gani ba ho sababi za ka wa Allah su mogal Allah bai gani ba su mogal yau ko miliyaku ni mayawa dubu saba'in ba ku ganan ba ina wani idanunku ballinta Allah kai dubu saba'in bai gane ka ba wai kuma kun yadda wai za ku bi shi ku shiga wuta tare da shi wai kun yadda wai sufi na sai ga wani shekaran shekaranje shekaran ni ga wani postin na wani ya fito ya ce mu mu mu mala'ika zai wa tambaya a kabari mu mala'ika mu waliyai mu mu sufaye mala'ika zai wa tambaya a kabari ya tashe ka ya muna da ke da aljannar mu wallahi in mala'ika ya ma tambaya kana tare da mu kwaɗa ma mala'ika mari kun gane shi ko ba ku gani ba shi na nan yanzu haka yi ana yaɗawa a facebook tun bare wannan bidiyo. wai idan ya shiga kabari mala'ika jibril mala'ika yazo zo mai tambaya man rabuka ma dinuka ma nabiyuka ma amaluka wai zai mari mala'ika za ka sha kashi wallahi lahi za ka sha kashi wallahi mala'ika ko aljani kana ya mari ballinta mala'ika kai ko maran shehu ture ta baka ya mari mara mu gani wai mala'ika to manzo Allah ya ce macen uwa ne shi bai iya tsamo su daga wuta idan ba su bi shi ba amma kai ka ce wai kai idan aka bi ka aka bi ɗariƙar ka ko an saki annabi ko an saki ƙur'ani ko ba bi Allah ba ko ba bi manzo Allah ba wai za ka kai wannan mutumin wuta ai ka kai shi aljanna ai to ai ba ƙarya ta ni ba wutar data ai wanda duk wanda duk wanda duk ka bi in baka bi manzo Allah ba wallahi ka tabbata dan wuta ba sai ka yi da ba wannan risala bayan Abdullahi Gondu ya hangi fulani ba sa biye su sun fara fanɗare musu yace to wallahi babu zama bari mu yi musu wa'azi to shine sai rubuta musu wannan kasida ga kasida farkonta daribtu fa ashjani yaturu tuyurul kawabihu wa farra'ani minha al ghuyuf ar-rawa'ihu babu basmala babu hamdala babu salati rayuwa ta ɓaci kai tsaye wa'azi ya faɗa yace ɗariftu na yi farin ciki da jin daɗi da murna amma dai ƙarshe fasjaniyar tsiyurul kawabihu can wasu tsuntsaye alkawabihu wa'inda ke ɓata ma muturai masu gimki fuska sai suka zo suka ɓata mirai, wa'inda tsuntsaye ne yake ni su waɗanda suka bi kiyarda da da'awarsa su ne tsuntsaye waɗanda suka bata masa rai da ya samu farin ciki saboda ya ga shehu yana da'awa kuma da'awa ta samu karbuwa ga wasu mutane yana ta karba ya yi farin ciki da wannan ba gobiri ya karba ba zabar mai ya karba ba wane ne ya karba wane ne ya karba amma wannan ya faranta ma rai amma bakin ciki ga wasu tsuntsaye sun ki karba ya Allah ka kare mu wa ne min halguyusur rawaihu sai kuma wasu alguyusu wasu manya-manyan masu kawo ɗauki sai suka faranta min rai wa'inda suke sune arrawa'ihu wa'inda ke fitowa daga bangare yamma wa'inda ke maraitowa su zo da marece su ne manya-manyan malamai su ne alguyusu anan su sun faranta min rai an samu manya-manyan malamai cikin fulani wa'inda suka karbi wannan dawa Allah saka musu da alkhairi wa khawafani aiban ziyabun bawarihu yace sannan kuma har yanzu akwai ziyabun kuraye bawari wa'anda ke fitowa bangare hannun hagu wa'annan kuma sun bata mi sun tsorata ni wa'anne ne kuraye su ne malamai matsorata su ne malamai masu kwaɗayi to su ne kuraye sun bata mai sun tsorata shi domin yana yiwa mai malamin da ke tsoro wanda ke dan makwaɗaicin malami da malami matsorace idan ka ce mai yan bidiya za su zo sun sun ce idan ka zo wa'azi za a je ka ce wallahi ban zuwa kaga matsoracin malami kenan Makwadaicin malami idan ya ga ga inda gwamnati ta yi ga inda masu kuɗi suke ga inda manja da faran da da can yayi wallahi ko da babu sunna a wannan gurin ko da bidiya ce inda ke da sunna bari zai yi to su ne waɗanda suka tsorata ni ne wa khawwafani aidan ziyabun kuraye bawarihu waɗanda ke fitowa bangare hannu hagu dama laraba suna da ababe guda biyu suna da bangare hagu suna da bangaren dama duk wanda ya fito bangaren hagu to abinda suke so kenan dama duk wanda ya fito bangaren dama abinda suke so kenan ko iska in ta bugo bangaren hagu to suke to alkhairi ne amma in ta in da dama amma in ta bugo bangaren hagu sai su ce sharri ne iska in ta bugo dama sai su ce alkhairi ne iska in ta bugo hagu su ce sharri ne to wanda ta fito bangaren hagu sai su ce mata baware wanda ta fito bangaren dama sai su ce mata sawane an gane to shi ne yake cewa wa ammana ni min haziba'u usawanihu amma akwai bareyu wayanda suka fito da bangaren dama suka asawanihu suka fito bangaren dama to su kuma sai suka aminta da ni da na ji tsoro to amma kuma na ga sauran malaman sunna suna rike da sunna wannan ya faranta ni rayuwa yace me yasa li qaulin nabi don fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace la tazalu jama'atun annabi ya faɗa jama'a mabiyan sunna manzo Allah ba sa gushewa alal haqqi akan gaskiya minna a cikin mu aw yaji al maqarihu ko ko tashin haqqi ya ma tazo ba a rasa na kure wallahi ba yiwa a ce kowa ya lalace wanda ya lalace ya lalace wanda wa'anda suke suna na rike da sunnan manzo Allah suna na harran tashin kiyama wallahi ba a rasa mabiyan manzo Allah duk yadda aka tankada aka reraye ba a rasa mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harran tashin kiyama haka annabi ya faɗa haka kuma Abdullahi ya faɗa mana a wannan baitin cewa lalle ba a rasa mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da za a lalace wasu dai sa su lalace yace to ya bayi Allah ala amligan anni risalatan kuna don Allah ana samu wanda zai dauki sako na ya kai mini lihayi ga kabila ta ya kai ma dangi na ga sako don Allah a kai ma dangi fulani bandira da hulbe kettine ga lilal daga abdullahi dan hodiyo yake a kai mi risalatan wannan saƙo ta yi harijalum wanda wannan sako ina bukatar mazaje su kiyaye da wannan sako daga na Auni sa'un ko kuma mata sawalihun mutanen kirki maza da mata kenan ya ku mata ku saurari sako daga abdullahi dan hodiyo ku saurari sako ya ku maza daga Abdullahi dan Fodiyo sako ne rubutu ne zuwa gare mu gaba ɗaya fulani rubutu ne gare mu zuwa gaba ɗaya ya kun mutane adi sunna ma gaba ɗaya alimihim zuwa ga malamin su au ɗalibin ilmi ko wanda ke ɗalibin ilmi ko da ba malami ne ba ɗalibin ilmi ra'im wanda ke neman ilmi li zihari dinillahi wanda ke neman bayyanar da addinin Allah fihi yunasi kuma yana nasiha mai neman bayanar da addini Allah saurara ka jiya ina ahli sunna ku saurara da ga sako daga Abdullahi dan Hodiyo aqulu lahu zan gaya ma duk ahli sunna zan gaya ma duk dangi mu fulani zan gaya musu gaba dai kai tsaye kum bawa Allah tashi wada ulidini watan, ka kira zuwa ga addini kira na gaskiya kum tashi wada'u lid-dini da'watan kaje ka kira zuwa ga addini fasda'a bima tumar yanzu Allah mala ali ya kanta muna fasda'a bima tumar wa arif fasda'a bima tumar wa arif wa arif 'anil mushrikeen Fasjabi matomar ka faɗi abin da aka gaya maka hadisi ya tabbata qur'ani ya faɗa Allah ya faɗa annabi ya faɗa ko aiki annabi ne ko ai gaba annabi ya tabbatar sunna ta tabbata daga manzo Allah je ka faɗa wanda zai kika kika don ka faɗi abin da annabi ya zo da shi tujibha awamun in kai wannan kiran za a samu wa'anda suke awam ne za su karba maka wanda ba malamai ne ba aw khawasun ko kuma wa'anda suke khas wayanda suke kila malamai ne kila sarakuna ne kila attajirai ne za su karba gama gari zai karba da kuma wayansu ɗaiɗai ku za su karba jahaji wayanda suke jagorori ne shugabanni za su karba maka wala takshafi fi izhari dini muhammadin kada ka ji tsoro wajen bayyana da addini annabi muhammad kakka ji tsoron dan bid'a kakka ji tsoron mushriki karka ji tsoron gwamnati karka ji tsoron wane ne tashi bayyana addini abin da ka sani wala takhsha fi izhari dini muhammadin karka ji tsoron bayyana da addini karka zo ana cewa ai yanzu idan ka zo kana irin wannan wa'azi kama kaza ai an kama annabawa Allah zaka je kurkuku annabawa Allah sun je kurkuku waliya Allah sun je kurkuku mutane kirki sun je kurkuku je kurkuku inda don faɗi abun da annabi ya zo da shi ne wala taksha fi izhari dini muhammadin bi kaulati qalin don maganan mai fada ya soke ka ya zarge ka yace ka sa wandon dan karami yaro yace maka tsallak dan tsallaken wuta yace ma dan tantabarun jahannama yace ma oho yace ma mai gemin bunsuru oho dai wala taksha fi izhari dini muhammadin bi kaulati qalin ta tasihil kanatihu wanda maganar da wannan ke faɗa na suka zuwa gare ka kanatihu wawaye in ji abdullahi su ne ke koyi da shi mai hankali duk bai fitowa yana suka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wala takhsha takziban kada ka ji tsoron mai karyatawa ke karya su kai annabi ma an ce mai karya na kai. ya yi ladhina nuzila alaihi zikiru وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون Allah aka gaya ma wannan magana ya ya kai da kacce an sauka ma da alqur'ani innaka lamajnunun kai mahaukaci ne an gama ko ba gama ba wani wuri suka ce masa lasta mursalan ويقول الذين كفروا لست مرسلا arna suka ce ƙarya ka kai lasa mursalan kai ba manzo ne ba kai ba ƙarya ƙarya ƙarya to wala taksha takziba kazibin karka ji tsoron ƙaryatawar mai ƙaryatawa ko kuma mai ƙaryar wala taksha takziban kada ka ji tsoro a ƙaryata kan ƙaryata wa'in suka fika wa'in kara jahidin kar ka ji tsoron musun wanda shike mai musu ne ɗan jayayya dan kiyayya dan kun sunna don ya jaye da kai don mi kuma ya za kai kana biye da sunna kace kuma dan bid'a ya fada da kai ai ka kyale shi ya fada da kai mana don ba yadda zaka yi sai yayi eh wala takasha takziba takziban wa inkara jahidin wa huz ajahulin da izgilancin jahilai aballa wanda ya bace jahili ya bace zaka kyale shi mana me zaka me zai yi maka wal haqu sabihu ai ga gaskiya bayane ko ai kowa ya san gaskiya ko an ce littafi Allah an ce sunnan manzo Allah tun lokacin da kungiyar jama'ati zan sul bidiya wai kamati sunna ta fara dawa a wannan kasar an zo an ta an ta har yanzu sun fara gane cewa wallahi izala ga ita gaskiya koko nan da ke cewa ƙarya ta can da ba a sa hijabi suna sa hijabi ko ba sa sawa ga wata ramadana ana tafsiri koko da la'ilu akai da su a shafa da su shirme shirme da kwashe kwashe ana tafsiri sai da shek Abakar Mahamudu Gumi ya fara sannan suka fara Shek Abakar Gumi kasar gaggaba ɗaya ba a tafsiri ga Ramadan amma yanzu fa har dan bidiya zaka yana tafsiri qala Allah ta'ala Allah ya ce wa la rabbuka wa la hari wani ka zaka kamar kamar rimi rimi don bai iya tafsirin ba amma kuma tunda ya ga ali sunna suna yan izala to shi ma sai ya zo yi ya kama rigi gigi gigi har akai karshe da shi da wa'anda suka lato ba wanda zai tashi da komi haka za a tashi bunku ba wanda ya gane komi wanda dan bid'a na ba a ganewa amma dai ana yanzu ko ba a yi ana yi albarka wa albarkan yan izalan ga albarka suna aka ce yace to kaka ji tsoron su wa gibata hammazin gibar mai zunɗe mai ƙaryatawa kaka ji tsoro ne faɗi abin da Allah ya zo da shi karka ji tsoro ne wa dagina mushahinin da kiyayyar maƙiyi kai ya damar da kai ah to maƙiyi annaba Allah suka yi maƙiya ballin ta kai wa wa kulli kazalika ja'alna li kulli nabiyyin جعلنا min al mujrimin Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin haka muka sanya ma kowane mai annabi Allah ba guda ba dukkan su duwa maki maki nan cikin mutanen kirki cikin ahli sunna cikin limamai cikin alrawami a ah, minal mujrimina cikin mabarnata su ne a makiya annabawa Allah su ne makiyan masu wa'azi ya Allah ka kare mu yace karka ji tsoron sa yusaiduhu mallil awa awaidi rakihu wanda ke kama ma mai kiyayya da sunna mallil awaidi wannan da waje al'adu rakihu ya dikuba shi dai al'ada wallahi mu ko haka muka iske kama wajanna alaihi abana wani taro wani wanga taro wallahi haka muka iske ana yi wallahi ana wanna taron zane suna haka muka iske yi kuma liman ya sallame ya ji ya ce annabi goma goma ana kare salati annabi goma goma sai a ce to akwai wata salati mai girma ita kuma ta wuce goma goma ita kan gudata salatul salatil haji ya fati to ita guda kai don an kai guda goma to ladan yayi yawa Allah zai wahala wajen baka lada amma wancan na annabi na na annabi bai da lada shi yasa dan bid'a shi kullun nashi yahi na annabi shi dan bid'a sa nashi yahi na annabi ya Allah ka kare mu da dan bid'a Allah ka kare mu da dan bidiya to ɗan al'ada kenan shi dama ɗan al'ada shi batan batatan na ya Allah ka kare mu yace wa laysa lima tamni yadullahi hadimu wa laysa lima tamni yadullahi hadimu wallahi abunda Allah ke ginawa wallahi ba wanda isa ya roshe shi ba dai suna ce ba tun muna ɗan kadan ya wallahi mun girma yau idan ka je gwamme hawa za ka samu ɗan izala wallahi idan ka je wajen sarakuna dubba sarakin da ka sani kasan nan in ka je fara ta akwai ɗan izala in ka je caji ofis akwai in ka je wajen sojoji akwai wajen immigration akwai wajen manoma akwai makiyaya akwai dakarawa akwai har da akwai ɗan izala <laughs> asibiti ko asibiti ne ko ina ka je akwai su saboda ka duk yadda ka ga yanzu ma akwai lokacin da muka tashi zuwa wa'azi a wani gure sai aka ce ba ma zuwa sai muka dibi wani dan sanda da a wannan gure ashe dan izala na muka ce kaji kaji yake wasu sun isa sai ka je ko da ka je ka iska da shehu da liman da wani ya ciyo goro ya kato ni sai ga dan sanda rike da abun ga ya dauro kunkuru ne sai ya zo ya ce wacce ba a wazi cikin ku ya ce a tsara mu wallahi ba mu ce ba a wazi wai mu aka rama amma shi mai sunna gashi da kunkuru daure wai yanzu ma tsoro na shi kai har da shehu tsoro na shi kai wa laysa li amrillahi in jaa barihu yace in al'amari Allah ya zo ba wanda ya isa tunkude in ko kana tunkude bismillah wallahi baka isa ba baka isa ba wa bayyin lahum yace ka bayyana musu in ji Abdullahi Gundu bayyana musu annal awaid buhurijat al'adodi aroshi sun tsufa Allahu akbar sunna ta daga al'ada ita ko ta yi mi ta roshi saboda mi saboda sunna don dama sunna ita tana fada da mi tana fada da al'ada, tana fada da bid'a shi yasa Sheikh Usman dan Hudu yace ihya'us sunna wa ihmadul bid'a araya sunna akashe bid'a to shi na sun kai gaya musu al'adodi an kare da su wa sunnatuna mu la alaiha lawa'ihu dukkan wani haske to ya haskaka haske ya haskaka sunna in ka gaba ka gane sunna ba har yanzu wallahi duhu dai na tare da kai amma sai ka an haskaka an gane yanzu da lungu da sako da ina duka an gane lokacin muna kananan yara na taba jin tsoho mai alkebba ba guga yana cewa kano wallahi kakku yadda ku yadda izala ga ta shigo kano ba a yadda ba kuyo yadda yau je ka ce ka izala ta shiga kano yau sunna daga kano take bugowa ta yonan bai mutu ba Allah bai kashe shi ba da yake ka a bari izala ta shiga Kano tun bai mutu ba don ka san iri irin su Allah zai sa musu tsawon rai don su ga tosku. don tosku na yanzu shi duk sada suna ta samu ci gaba shi tosku na gare shi to sai Allah ƙara ya taimaka ya fara rikicewa yanzu ka su ma suna oye shi suka yanzu ya fara rikicewa Allah da ya mai tsawon rai yana da ransa sai ga Sheikh Jafar Mahmudu Adam ya fara dawa a Kano sai ga ja'awar Sheikh Jafar Mahmudu Adam ta yi karfi a Kano yadda yana cewa na ce da Allah dan izalan nan dukkan su jahilai ne ba wani dan yaro guda na kada a gare su <laughs> wai shi shi na daya gare su shi da da ilimi duk sauran jahilai ne muka ce kare da dan yaro yana da ilimi ko to alhamdulillah kuma ina yake Kano da kake izala ba ta shiga to ta shiga hatta samu dan yaro da kai da zama ilimi na وبين لهم أن الأوائد بحرجت وسنتنا لاهت عليها اللوائه ولهو الشباب اليوم قد بار سوقه wasan ƴan yara yau an gama yau suna ake yayi ba'a a yayin bid'a dan bid'a an wuce yayin ku dawo bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yau ma kaga ko mai sana'ar bidi'a yau zaka ga sana'a tai ba ta ci da mai sana'ar tasba'a kana gani mutane rikititi ana saya yau mai tasba'a ya rataya ya ya zaga ya kasuwa har ya dawo ko kwandala bai ba sai Allah sai yi zara su banna ai kai ka san da cewa dan izala ya banna ai ka san dan bida aka kawa banna koko ai shi an kawa banna yanzu ɗan bidi'an da ke zama da yana sai da rubutu yana sai da layu yana yaudaran mata yau kasuwanci ne na ci wallahi yau in kaga mutum katoto da laya a gindi ne wallahi ba kauye na ko ba kauyen kuma can nesa nesa an bashi da layu yau ko shi malam bai daura laya koko wala hau shababil yau makadbara soko huwa kamar ala soko salahi almadayu yau ka abun yabo ya tabbata ga kasuwar gyara ba kasuwar bid'a ba wahalu halud yau ma in zawa zillu jahim yau yan duniya wanda ba addini a kansu ba son duniya kawai yau inuwa ta kare wa sunnatuna qarzallalat haddawaihu amma sunna yau kan ita kan muna da inuwa mai lillilif yau cikin inuwa muke ta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa munkiru hadha ad-dini mai musu wannan addini mai cewa addini nan ba gaskiya ne ba yan izala yan wuta ne mai izala an samu wani malami yana wa'aza wa'azi sai ya dauko qur'ani sai azabi su kai ne nare nare naren ke da Allah izala kahirci na idan ba kahirci na ba Allah kai dugu dugu dugu da ni yau ina shike ai dugu dugu da shi ko bai dugu dugu da shi ba ai dugu dugu shi an gama da shi mai guduma an gudume shi ana yana karewa ba sai ga wani abdulhadi abdulhadi dan mai alkebba ba na abdulhadi shi ko sai ya taso yana faɗi izala kahirci na shek jafaru yana cikin wuta shawa ne yana cikin wuta ibnu taymiya yana wuta abakar gumi na cikin wuta in ba haka ba Allah ya dugu dugu dugu da ni ya hawo mota mota ta yi dugu dugu da shi dugu dugu kuma da Allah ya tashi kama shi sai ya shigo mota da shi da arne da aka zo aka yi accident da nama ne da nama arne aka da aka zo aka rasa nama arne da lama to do arna na da lama arne da lama arne duka da aka ce to e, e, ina tonko ake to mu zo yanzu kai dai ka dau wanga ni in ga shi kenan aka ja ka ɗauka kai haka na anka ka ruhi ba mamaki shi mai ba na tonku ka ba <laughs> to ya taba ya taba waliya Allah ba haka Allah ya ce ba don annabi ya faɗa mana hadisin hadisul kubsi Allah na cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda ya ƙi walina ya shirya yaƙi tsakani da shi wanda ya ƙi dan izala ya ƙi ahli sunna ya ƙi mai biye littafi Allah ya ƙi mai biye sunna manzo Allah ya shirya faɗa da shi kuma bai cin nasara wallahi shi yasa kake ganin ba su cin nasara kullum baya sun kai kullum baya sun kai wallahi sunna ko kullum gaba wallahi duk inda aka ce ba mu shiga sai mun shiga kuma mu shiga kuma a gane don su bakin ciki so ka a gane to wallahi an gane akar makalla tunna mu abun da muka wadi qur'ani muka wadi hadisi muka wadi kai ma zo ka wadi qur'ani ka wadi sai a gane ka amma ka zo kana karanta kana karanta mana su alburda kana karanta mana su dalailul khairati eh, kana karanta mana su shirme shirme da su fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala fati lima wala wala fati ana cewa qala Allahu kana gigi gigi eh اللهم صل اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة في حقيقة حاجة المنهار بركض الفوت بمركز الفهم والمعاني والكذاب المتكونة الآدمية هذه حق الحق الحق من البعض حق حق حق أنا الله ذوك بقرآني باوى الله ومنكر هذا الدين أرخف وزنه mai kin wannan addini yau nauyin su ya faɗi kuma an gane bai da nauyi an gane da suke kuri suke da ilimi an gane babu ilimi shirme yana kawai aka yashe ranka daina tsumma daina babu wata walitaka babu wata karama inda akwai karama inda suna da wani abu tulunkun da ake yi duk ahli sunna ya mutu Najeriya wallahi da sun yi to mun ce ku yi mu mutu ku huta sun yi sun kasa ba su iyawa da mu wallahi ba su iyawa wa muzhiru ومنكر هذا الدين قد كف وزنه ومذعره ميزانه اليوم راجه ما تيمكا ما الدين يوم أونين سيازا من نوي والله إيه يتي وناصره قد صار في الناس آليا ما تيمكو الدين يوم شيني ببا shi yasa kake gani yau ko gwamna kake so wallahi sai ka biyo ku je ku bincika ku gani shugaban kasa sai da ya nemi haɗin kan ahli sunnan Najeriya kuma su suka daure mai gindi shi yasa ma kake niƙen bid'a har yanzu ba su so ne saboda me saboda sun gane cewa ahli sunna suka dora shi ko gobe za a yi siyasa wallahi duk wanda ahli sunna goyi bayan shi zai ci insha Allah kuma haka jawoyi mu gaba daya na arewacin Najeriya ahli sunna suka goya shi ne zai ci Allah ka sa mu gani kuma biya fa ne ahli sunna ne sai inda aka yi rashin sa'a wani dan <laughs> wa munkiruhu lil khasi wal amidani ho mai mutum addini a yau lil khasi wal ami ga mutane ko ga mutanen gama gare yau dani girma ne ya faɗi gare su duk mai mutu addini yau girma na ya fadi ga alkhasu manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna manya-manyan shugabanni girma na ya fadi wal am haka na am gama gari hadda mata hadda yara yau akwai wani dan bidiya in ya tashi yana fada da in ya ji matarsa ta kunna rediyo ko take take take budawa sai ta ji Sheikh Ja'far ko ta ji wani yana yana sai kai kai kai kai kai kai kai kai an kai kai wanka ni a'a ka saurare ka saurari naka an gama wa anna ilahal arshi kan manna minnatan lalle mai al'arshi shine Allah yayi muna baiwa babba alaina yayi muna baiwa babba wa man yashkur wanda ya gode wannan baiwar da ya muna ya turo muna ya taye muna da shehu usman dan fodiyo ya tashi yana da'awa a wannan kasar tun ba a gane shi ba aka gane shi kuma alhamdulillahi babba abin farin cikin mu mutane ba su fahimci bawa jangurzo ba bawa jangurzo ba gobiri na shine shugaban daular gobir a wannan kasar babban basaraki a wannan kasar wallahi ya taimaka ma shehu usman a wajen da'awa ba karamar taimakawa ba domin shi ya bashi dama yace shehu usman lokacin da suka je aka kira shi kalkalawa aka ce su zo a wajen wajen wajen sallar edin aka zo malama yan bid'a kowa ya ci ko aljihu ne aka zo ko da aka zo gaban shi sarkin nan sarki ya dauko kudade masu yawa ya ba su kowa ya sa alhamdulillah alhamdulillah an ka ci ko aljihai shehu usman ya tashi gaban ba janguruzo yake ba sarki yake na'am abin da nake bukata gare ka ni kudin ka da ka ba mu ba masu amma akwai abin da ka bukata ce ni kake so yake ina son ka bani dama in shiga lungu da sako yi dawa da'awa ka bani dama kuma ka ba kowa dama ya shigo yayi wa'azi ba jangur zai ce na baka dama duk ka shiga yake malaman da falama fadan nan da suka karbi kudi yake kowa ya samu ido in kana iyawa ka je kai in baka iyawa kuma ka kyale shi kai ka je kai naka shi ya je yayi nasi wannan shine babban taimakon da Sheikh Usman ya samu kuma shine taimakon da ya samu har Allah ya daga wannan addini ya kafa sunna a wannan kasar ya wuce sai ga yakubu ya karba shi ma yakubu shi ma ya bi irin wannan tsari alhamdulillah yana rasuwa sai na fata ya karba na fata ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi kuma yazo yace daga yau duk wanda bai gadi musulunci ba kai ya shiga daga yau kowa kai ya saki sa rawani daga yau kan mace ta sake sa hijabi daga yau ba yadda kowa ya wa'azi ba in ba shehu usmanu ba wayannan karar ya fito da su kuma wa'in gargara da ya fito da su wai shehu ma da yake yayi dai wa'azi wai in yake shehu kai bai wa'azi wallahi za a yi mai bori a kasa tai yace to shi kadai amma sauran kowa kai yi wa'azi shi usman ce a wannan kan ba ta wa ya hito da shi ba dade ba bai yi wata gura da fidda wannan karar ba har an tura ma sarakuna ko an yi riga an sa sitam an yadda da wannan doka an sa doka ne ana son kawai wani ya yi wa'azi aje a kamo shi ana son kawai wani ya sa rawani a dauko shi a kamo shi aje a hukumta shi ana son kawai wata mace ta sa hijabi aje a hukumta ta sai Allah kashe dan baya yana mutuwa sai yunfe ya karba yunfa shi ko yake to don dama shi ne baban yunfa yana karba sai yunfa yake to shi ke duk abin da baba ne yake shi za a yi amma ya wuce baba ne da ya shege shi ko sai da an ka zo Allah dai ka sauka amma dai ba a jangurzo muna masa kyakkyawar addu'a yakubu muna mai kyakkyawar addu'a Allah shirya Allah shada mu da su aljanna wa anna ilaha al-arshi kad manna minnatan alaina wa man yashkur fa zalika rabihu wanda duk ya gode ga wannan ni'imar da Allah yayi muna wajen samu addini ya yadu ta hannun shehu usmanu to lalle ya samu riba kwai da gaske wa man kafara wanda ya butulce ya godiya ga Allah wa man kafara al-ilama ya kafirce mu ni'imar da Allah ya muna ta addini wata ba al-hawa ya son zuciyarsa fa fi dunya anan duniya to yana da da'ihu yana da halaka bal hal qiyama ballin ta malahira da da idan ka kafirce mu ni'imar Allah kana da azaba anan duniya lahira ma hiyaka wa shine ma Allah ke cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعم وإذ تأذن ربكم كتنا لوكشين دا أبنجي ينكو يرغا يبقى يين shela. La'in in shakartum idan kuka gode wa Allah la azidannakum zan ƙara muku Wa la'in kafartum idan kuka kafirce inna azabi la shadidu azaba ta tana da zarani Allah ka kare mu saboda ka shine Abdullahi gundi ka mun a wannan gurin wa man kafara al-in'ama wanda ya kafirce man imomin da Allah ya muna Wata al-hawa ya bi son zuciyarsa fa fi dunya bal hal qiyamati daiho yana da halaka a duniya ballin ta lahira wa tilka Abdullahi gundi yake cewa a ah, yanzu kawai watilka bi an qad bayyana dina simri'in yanzu don Allah ya bayyana addini ga mutum dan uwanmu ba fulatani dan uwanmu dan arewa dan uwanmu musulmi dan uwanmu wanda muka san tashin sa yanzu Allah ya bayyana addini a hannunsa sannan kuma lana nasaban muna da nasaba tare da shi dan uwanmu ne na alubihi muna samun daukaka da shi wani dami muna ma takama Allah ya kawo muna amma hakan kuma zamu damu kafirce mu kibiyarsa Allah ya kawo muna abu har cikin gida yana kiran fa uwa ne fulani ne fa wa innanu awainahu idan muka taimaka masa wa innanu awainahu sur qaula muka taimaka ma maganarsa nafu za mu samu rabo wani huznu umahu za mu samu ni'imarsa wal kullu fali duk za mu samu rabo da mu da shi duka za mu samu idan muka taimaka masa muka haɗa kai da shi muka taimaka ma addini gaba iya kuri ba labari sai mu kare da Allah wa in nahnu awainahu idan muka taimaka masa da muka ji maganarsa za mu samu eh, ni'ima za mu samu rabo wal kullu falihu dukkaninmu kuma za mu samu rabo da mu da shi din duka mu samu rabo wa in wa in abanahu idan muka tozartar da shi a fada bi gairina wasu za su amfana da shi ba da mu ba tunda mun ki yadda da shi mun ka ki bi ko kama masa to me zai biyo baya to daga nan kuma sai wasu su amfana mu kuma sai ya zama mu amfana da shi ba saboda abin da ya kamata mu zo mu hada kai tare da shi mu zo mu hada kai ni mu zo mu hada kai tare da shi eh ba wai sai mu yi ba ba ba sai kan mu rabu da shi wato in muka taimaka masa to za mu samu rabo masaibu qaumin inda qaumin masalih domin musiba ga wasu to alheri ne ga wasu faduwar wani tashin wani ana zuwa a ce mu bishi mu kibinsa sai wasu su zo su bishi kamar yadda Allah ya faɗa ومن يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نعم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يا أيها الذين آمنوا يا كوما في من يرتد منكم wanda ya ce daga cinku ya bar sunna ya bar qur'ani ya bar musulunci fa sawfa yati Allahu bi qaumin Allah zai kawo su mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna shi Allah yana son su kuma su suna son sa saboda idan ka ki biyar manzo Allah wani zai bi manzo Allah idan ka ki biyar sunna manzo Allah wani zai bi sunna manzo Allah sai yake cewa wa in qad abanahu afada bi ghayrina masaibu qaumin inda qaumin masalihu walau nafaqat qurba faqad fihi marada da kasancewar ka dan wane ko jikan wane ko kasancewar ka tare da wane zai amfana da kai baka yi aiki irin na wane ba ai da abu dalibin ammun nabi wa tarahu bai su halaka ba da ammin manzo Allah Abu ɗalibin wanda ya taimaka wa manzo Allah kanin baban manzo Allah ya rike manzo Allah ya ba manzo Allah kariya da a ce zama ɗan uwa na karewa da bai shiga aljanna ba da bai shiga wuta ba amma shi ya shiga wuta don ga shi yana gab da mutuwa manzo Allah ya zo ya same shi ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan wahidatan wa hajulaka biha indallah tun lokaci rayuwarsa annabi ya yayi musulunci ya kasa ya kiya yanzu yana shirin mutuwa yana cikin rashin lafiya annabi ya same shi yake ka ce la ilaha illallah kalima guda in kafa hujjaran tashin kiyama in ce ka faɗi kalmar shahada na zaburaka a bani cetonka yaddi ba ya ga wanga arne kusa gare shi mai mai jinya ta ya ga wanga arne yace kai kai kai kai bai yace ni dai zan mutu bisa ga addini yara wato bisa ga addini iyayenmu manzo Allah ce to idan dai ba hana mini ba zan roƙan ma Allah shi yayi maka sai Allah ce ma kana lin nabi wallahi ma kana lin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin na'am walau kanu aba'ahum ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ya ce ba yadda za ba yadda za annabi ko masu imani su rinka neman gafara ga waɗanda suka ƴan uwansu ne ko iyayensu ne mushrikai sun mutu suna shirka ba ku neman musu gafara sai yake cewa shi kenan ya mutu kaka to yanzu inda dan uwa na umfani ai ya kamata manzo Allah ya kare shi daga wuta ko ina to ga tara wutan shi ko baban annabi ibrahim shi ma ya shiga wuta ga kan'ana dan annabi nuhu ya shiga wuta saboda ka zaman ka dan wane ko jika wane bai amfani ka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ballin ta zaman ka kai dan dariƙa wani shikenan kuna kana dan dariƙa kai da kuke da aljanna har da rabo aljanna akai sai ka ce dawo wai aljanna wai sai kawai yanzu mun zo nan mai yaku ba mu ba ka Allah ya tsare mu dan bidiya kawai ya zo nan ya tattara an zo an taro an bashi hura ya sha an bashi tuwo ya ci har da miya kuka ya ci ya koshi sai ka yi haka to daga nan zuwa nan dun na ya he muku to wai an amina na to an ga kutwari sai badi mun ka dawo zan ba haka yawa kana hado ya rama mutane wa haka yawa kana shi yasa kullum muna wa sardauna addu'a Allah ka Allah ya ji kan sardauna sardau ne ya hana mai shigowa nan amma da sarkin kano a dobayar lokacin da ya bashi shi dama shi kano kun ga gubar da ya yada kano wallahi in bancin da shi ita dai suna baka iya tare ta da da wahala suna ta shiga kano kamar da kaji tsohon nan na cewa ka a shiga wallahi da ba ta shigowa saboda gubar da kurukuru ya sa a kano amma alhamdulillah sunna ta shiga yanzu kurukuru yanzu wallahi mm, bai da mashiga a kano ya Allah ka kare mu yake cewa wa ma barra shamsan in nafal umyu bau'aha yace in daidai ka karantar da sunna wani yake bai yadda ba yake ba daidai ne ba yake sunna hirki ne ka safin suke bani mamaki wai mutum zai zo ce dan izala ka na dan izala jakina mai karantar da mata ka na mai kaza ka kahirina duk zo yana lissa aikin yan izala ce duk ka hirki na amma can an su kuma sai ka ji yana cewa duk mai sallah ba a ce mai kahiri wanda yake ma mai sallah kahiri to shi ma kahiri na to kai da kake ma dan izala kahiri ala shi dan izalan bai sallah an kake ma ji an tunka da walwala wa ma barra shamsan in nafal um yudawaha lalle in kace rana ba ta da haske rana ba ta cutuwa ko ko yanzu kai makaho in makaho ya daga ido ya kalli rana yace ka rana ga babu haske yau don Allah rana za ta ji ciwo ka cutu to in kake sunna ba ta da haske suna ta cutu kai dai za ka cutu wai an ce ma makaho zo ga idanu a baka yake idanu na wari a gare su <laughs> Allah ka shirya mu wa ma darra hawdan in abathu mihu, idara kuma ka kashi ba ki ruwa kake ya sha yake bai sha to wato tauki ya cutu ko raƙumin da ya ki sha to shi kenan an ka ce ma ga sunna akar makalla zo ka bi sunna ka ce a kama wajen na aba ana ka ki biya annabi ta biyo ni katon banza kai zaka cutu wallahi ba li sunna ba a yake cewa walau hama addiman lama ambatan walau basabisa naftin fil aradil bawalihu da za a yi ruwa akan kolta kolta ba ta bada komai da za a yi ruwa inda ƙasa lahiyayya sannan za ta fitar da tsire yanzu shekara nawa ana ruwa bisa kolta kaga tsire to ko shekara na aka yi wa'azi ga fatacce wanda Allah ce dan wuta na bai ganewa fala yamna'ul irshad adama qabulihim rishin ba sa karba kai ya hana ma wa'azi ko ba su karba ba yi wa'azi masu karba suna da suna karba alhamdulillah Ali suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko muna shirye ku gaya muna hadisi duk inda yato inda hadisi annabi ne zamu yi aiki da shi ba ma kyamar hadisi ko yaya inda hadisin manzo Allah ne sauraka duk shirmen da babu hadisi kuma ku gaya muna zamu bashi ya Allah ka shirya mu wa mudkhiluhumul maula anta fatu kai Allah ke sa su shiga kai buda za kai in ka buda kowa ka ce kar maka Allah shiga ban shiga to oho sai ni ga hadari ya taso ana tarwa ka ba mutun kowa ke shigo kakka sharuwa. yace a'a Allah iya sharuwa ruwa mi ruwanka kai <laughs> to haka ka ce wa mutum ga sunna shigo ka shiga aljanna yake a'a shi dai kama wa janna su dan mauludi mauludi nan su kuma menene hidda gashin munkirin na su su su muridi na su kaza kaza na kace to shi kaji su a'imma din na oho su dan kogo kogo din na oho ku shiga kogo wallahi za ku shiga kogo wuta mudi'un lima qad qalahu sayyidul wara kai dai ka bi abinda annabi ya faɗa ne ko iyan musu don annabi annabi me ya faɗa ballighu anni walau aya to kawa manzo Allah biyayya kai ma ka ce ballighu anni aya ka iyar musu ko da aya ne haka annabi ya faɗa bihe ballighu anni atatu sa'ihu hadisi sun to da cewa annabi ya ce ballighu anni walau aya وأمر بمعروف ونهي لمنكر على شرطه للناس بالحق قاده bada umurni cewa ayi aikin kure ko hana mugun aiki bisa ga sharuɗansa wannan tabbas an tabbatar da duk mai wannan zai samu makiya kuma tun daɗe tun daga sabai haka aka samu imamu maliki an keshe imamu shafi an keshe abu hanifa an keso ibn taimiyya an keso imamu bukhari ma an keshe imamu muslim ma an keso dukkan wa'annan duk malaman sunna an keso an ka gibe annabawa Allah ballanta wa'annan wa amrun bi ma'rufin wa nahyun lil munkarin tariqun min alqur'ani badin sumadihu cewa ayi aikin kure a hana mugu aiki hanyar qur'ani ne kuma hanya ce bayyananna wa fahimhum ya usman dan fodiyo ka yi musu bayani ma yalzamul mar'a aqaduhu abinda a wajibi mutu ya kudurta ga ya musu aqida su san tauhidi su bar shirka su dawo su bi tauhidi su zan musulman gaskiya min addini mimma sat halatul qara'ihu cikin ababen da manyan malamai suka yi bayani na tauhidi in musu bayanin tauhidi kwatta fillah wa gasalan guda musu yadda ake wanka in mutun ya yi dawo in bai iya ba kuma ya je jima'i yayi to ga nan bai wanka bai yayi sallah Allah bai karba ya mutu ran tashi kiyama shi huta wudu'an an gaya musu yadda ake wudu'i wa salata gaya musu yadda ake sallah ka gaya musu yadda manzo Allah yi sallah zakatan an ya musu yadda ake zakka wa sauman guda musu yadda ake azumi wa bai'an ciniki ma thumma kayfa yunaki guda musu yadda ake aure duka karantar da su wannan injiwa wa wajiba guda musu abinda a wajibi wasu mu'amma sununa sunnoni ma a guda musu musahabba musabi duk a guda musu wa manihiya mi aka hana guda musu wal kullu fil kutubi wadi kuma wannan duka yana na rubuce cikin littafai wa allim nisaa karantar da mata ina mai cewa makarantar da mata ka kahirina to fara fada ma abdullahi gundu wa allim nisaa gaya ma mata karantar da mata shehu usmanu karantar da mata titi da hunna su jikin jikinsu bi an tura cewa kar a gare su ala gairi waje in ba fuska ba wal akufi ko tafuna wal qawanisu kai amfani da manyan tufafi su jikin jikinsu wa allimhum koya musu al yi kaifa buna maulahum gaya musu yadda suke sani Allah su sa al yadda ake bauta Allah kwatta filla? gaya musu zu jiddihim wasamadi wanda ke yi da gaskiya da wanda ke wasa duk gaya musu tauhidi gaya musu yadda ake bauta Allah wa kaifa tura'i niyatan fi jami'iha gwada musu yadda ake niyya yadda ake ikhlasi ga dukkan ibada liyar ahu zo fami yuti ukallatehu domin mai fahimta ya gane wanda ke da hankali ya bi ka wa kaifa kalli min sifatin zamima ga ya musu yadda ake samun halaye ɗabi'u kyawawa ka gwada musu yadda ake yi da su wa kaifa tahalli bil hamidati nasihu ya ake wato wa kaifa takhalli min sifatin zamima ya zaka bar miyagun dabi'u karantar da su miyagun dabi'u don su basu wa kaifa tahalli ya za a kawatu bil hamid bil hamida da dabi'u kyawawa nasi wa'ida na kure kenan karantar da su dabi'u miyago don su bari karantar da su kyawawan dabi'u don su yi wannan fa duk aikin malamai ne bi nafsika fafda mai wa'azi fara da kanka gyara halayenka bi manzo Allah bi alqur'ani aga sunna a tafiya aga sunna a ce abunce aga sunna a sallah aga sunna a azumi aga sunna ga yadda ake aure aga sunna yadda ake ciniki aga ne ka a shago ahli sunna a kasuwa ahli sunna a gona ahli sunna a ina go ahli sunna wajen wa'azi ahli sunna a gida wajen iyalinka ahli sunna ko ina ka zama ahli sunna ba ahli sunna wajen kawai wajen matarka ba adarru adwin wa fafda bi nafsika ha'idan an huwal hawa ka kauce ma huwal hawa ramin son zuciya lada saumi hatar afa innaka kabiu domin ita son zuciya halakarwa take adarru adwi man dalika sakinu mafi zama maki shine wanda ke gidanka saboda ka fara da ka ita a gidanka dama maki a gidanka ya himuni bisa ga maki da ke nesa muti'ul lishaytani walid dini kafihu mai biye shedan amma kuma mai ke addini Allah salamatu aibin nafsi azat lima laha yakunu khilal al munkarat al masarihu fala tastati at tarka an shahawatiha ولم تعتمل ظلا كذاك السباده لجاؤك بالمولى وتقليل مطعم دواء لأدواء النفوس مطعمه وبالأصغرين سن وبالأجوفين والجواسيس سن دوما تطيئك الجواره تباء القرآن biya Wani wancan ba sai na fassara muku ba tiba'ul qur'ani biya alqur'ani wan nabi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sahabihi da sahabbansa ka bi qur'ani ka bi manzon Allah ka bi sahabban manzon Allah ina dan kogo bi qur'ani bi annabi bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tabi'ihim da masu biyasu tiryaku man huwa salih wannan shine maganin duk mutumin kirki ka bi ƙur'ani ka bi sunan manzo Allah ka bi sabon manzo Allah shi an maganin komai wallahi alaihi salatullahi thumma alaihim tsira Allah da aminci Allah tabbata gare su kazalika salamun birra ya haini fa'ihu wa kutubun tura'i sunnatan mislu madakhalin wa mustakhrajatin minhu fiha nasaihu hawa wa ka iya sunnatin lubabu salihi na masalihu gazaliyuha wa kadhaka zarruqiyuha ata'iyuha tushribi hadhihi alqaba'ihu بجائيها أو ما هذا هذوها ولا يؤملها ما أشوق دنياه طائه يوفقنا المولى بجاه نبيه بسنته حتى تجيء القواده عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه مرن تال ورائه نظام تيوا إن شاء الله قصيدة تكاري باتي مفسرة ثورا با أمان دي ساكو يا رجا يا إيسا a tashi a isar da sunnan manzo Allah lungu da saƙo kar a ji tsoro wanda ake tsoro ina wanda ke magana da azumi ne yake sai ya magana